gabana babba shine cewa kal mu je mu koma kamar irin halin da kasar najeriya ta shiga cikin ta shekara ta shidda wato cewa wa'ansu su balle dan idan aka yi haka su wa'annan jihohin uku ana zaɓe ba da su ba wani tattalin arziki ko ko wani zuba jari da najeriya take cikin jihahe wannan su ba samun su kasuwanci ya tabarbare yanayin eh, karatu ya tabarbare wato kama waɗannan jihohin uku sun koma kama wata ƙasa daban ba kamar cikin najeriya take ba to wannan shi ne a babban fargaba na abin da yake iya biyowa kuma idan ya zamanto su suka mutane talakawa waɗanda a can cikin wannan wannan jihohi uku idan suka kama gwamnati ya wanke su daga ya wanke hannun shi daga yanayi nasu to ai suka iya kama su kulla hulɗa da wannan yan ta'addan wato wannan yan ta'addan su zo su samu wuri su zamana har ma su girka wata su girka wata jamhuriya ta kamar yadda niga sun tashi wani zamani su girka jamhuriya ta su ta kansu ta islama kamar yadda suke ce alhali kun ba islama bane to To, Professor akwai mutane ko kuma ma masu nazarin harkokin siyasar Najeriya da suke faɗin cewa wannan rikici gwamnati ba ta ga damun magancewa ba. Kai me kake gani? Eh lalle, eh, ni ma kan kaina a wani zamanin na yi tsammanin cewa kamar shi gwamnatin na ƙasa eh, Najeriya kamar yana sanyi-sanyi zuwa ga abin kamar na ga bai so haka ba don me yasa ƙasa kamar Najeriya an san akwai rundunar soja akwai jirage na sama shekaran jiya lokacin da suka shiga cikin kasar kamaru ai jiragen sama aka aiko wanda ya zai musu bala'i sai aka kore su daga wani sulka kama ko to har yanzu najeriya ba mu ji an ce ba ta ɗauko ƙurarren rundunar soja nan nata ko ma wa'anda ke bisa ruwa ne ko da nan wajen babu teku ko kuma wa'annan na masu jiragen sama har yanzu ba mu ji an ce ba Najeriya ta je ta watsa wa'annan mutanen ta cewa da su samo su ciwo kan wannan abun eh, dangane da cewa kuma suna samun kamar 'yan leƙon asiri daga Amurka ko kuma daga kasar Ingila ne wanda ke ba su kamar bayani da duka irin motsi wa'anda su wannan 'yan ta'addan su kai suna iya su samo su abu najeriya dai gashi nan saboda shine muke cewa kamar takan yi wayala gwamnatin kasar ma ta najeriya ya so wannan abin rikicin ya kwanta kwanciyar hankali ta dawo cikin wannan bangare ta najeriya eh to gwamnati tana son haka wani riba za ta samu daga haka rashin zaɓe rashin zaɓe saboda kowa ya san da cewa da akwai fargaba shi wannan eh, shugaban kasa na bisa karga kowa ya san da cewa ga halin da ya zo bisa gare shi eh, bisa nan ta iko to bai yi tsammani ba da cewa da yau karnin shi a siyasance ko kuma ta jama'a wa'anda ke baya gare shi yana shakkun cewa kamar kal aje a kada shi amma irin wannan zaman ta cewa da akwai rashin kwanciyar hankali cikin kasar yakan kawo cewa a bar zaɓe saboda cikin kundin tsarin ƙasashe da yawa na milki muddin ya zamanto akwai tashi hankali da rashin kwanciyar eh, hankali da lafiyar mutane a cikin kasa sosai a soke zaɓe a zamanin nan ne ma ake sa dokar ta ɓaci idan ku mutane suna tana aya wani zamanin cikin waɗannan jihohin akwai wanda aka sama dokar ta ɓaci in aka sa dokar ta ɓaci nan komi da komi an soke wani siyasa ne wani kasuwanci ne komi da komi da ya tsaya kai har ma yawo na ɗan adam na 'yan jihar ma cikin jihar tasu akan eh, akan dan dakatar da kamar baka da 'yancin daga wani lokacin ya yi kaje wani wurin ko kuma wani lokacin in a ganka ma kama ka za to kai eh, yanzu kana ganin yanzu shi shugaban ne yanzu so yake kada a yi zaɓe don ya kafa doka ta ɓaci a najeriya ci gaba da mulki ko ko me kake nufi to ko shi dai bai hakan ba ina ganin cewa a je a diba wajen magoya bayan shi su fito su faɗa ma 'yan najeriya gaskiya me yasa ƙasa kamar Najeriya irin wa'annan mutane a ce yau sun buwaye su alhali kuma mun san da can cikin kamar kudancin Najeriya akwai eh, bataliya bataliya na Najeriya wanda yau in Najeriya ta tashi ƙasashe da yawa tana iya mamaye cikin awa uku ko ko awa hudu hakan ga yau a ce 'yan mutane kalilan sun buwaye ta su fito su gaya ma mutane gaskiya to ni a nazari na Allah ya yayin da irin wannan magana zan faɗi tunda ni ba Najeriya nake zama na ba kuma ba hira nake da su ba amma dukkan cikin irin nazarin da muke yi muna ɗibin cewa da kamar ko yana son ai zaben ne ko baya son ai zaben ne amma waɗanda muke cewa kamar bayya son ai zaɓen ne a zamna haka shi ya zamna ta ga iko mun yawa bisa ga haka to Allah ya kyauta